Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun kammala hutun ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maraicen litinin dinnan biyar ga watan Oktoba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Daga nan ko daga New York? Daga nan Washington DC. <laughs> Tare da ni Halima Jumrau. Yau shirin yau da gobe zai fara duba batun aurar da yara da wuri. Auren wuri ba 'ya'ya mata kawai ya shafa ba, har 'ya'ya maza ana aurar da su da wuri. Saboda haka, zaura matasa ya tattauna wannan batun. A zamanin da ya shekara goma sha uku karama ce, amma a yanzu fa ya shekara goma sha uku ta isa komai. Idan kai mata aure da wuri lokacin da ta zo aihuwa ana samun matsaloli a nan. Auren da wuri yana da fa'ida, daban yake da auren dole fa. Anya a wannan zamani aurar da yara da wuri ba shine mahita ba kuwa ganin yadda tarbiyya ta taɓarɓare ta gurɓace ga shedanci iri-iri. Mafi yawanci yaran da suke cikin wannan harkan ba auren wurin aka musu ba. Wani harka ne kawai da wani hanya na shedan da ya ɓarko mana wanda sai Allah da ya daidaita. Halima Abdullahi na tafe da filin dafe dafe sai amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako sannan ku ji ra'ayoyin wasu matasa a kan wasan ƙwallon ƙafar da aka kara a ƙarshen mako a wasannin Premier League na ƙasar Ingila. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Jamila da farin farko ina miki sannu da zuwa. na gode daga new york san ke ma sannin ki kuma a shi haka kika ji da na hutun mako shida a to yanzu hutu ne ma ki aiki kika ji to ai ne. ba zan kara zuwa hutu ba tare da ke ba <laughs> to shekaru ko cikakken hankali wanne ne babban abun lura da shi kahin a aurar da yaya ga da kuka amsa mana wannan tambaya ta facebook Yau da gobe abin lura shine nutsuwanta, iliminta da kuma hankalinta, sannan shekarunta sai kuma gidan iyayen idan su ma ba masu kwaɗayin abin duniya ba, to sha Allah za a dace, sako daga Aliyu Guda. Abin lura shine hankalinta, wayanta, girman jikinta ko da kuwa ba ta da shekaru matukar halittar jikinta ta cika kamar yadda sauran mata suke sako daga jamil m lawal A gani na shekarun mace ba shine za a yi la'akari da shi ba wajen aurar da ita. Kamata ya yi a duba wayanta da kuma cikakken hankalinta don ta ba wa yaranta kulawa mai kyau. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. To kamar ni da nake musulmi ba ni da wani imani bayan musulunci, don haka ba ni da wani tunani da ya wuce tsarin da addini na ya tsara, don haka nake ganin duk wani tunanin da zan yi ba zai kai irin yadda addini na ya tsara ba. Sako daga Rabi'u Sani Kura. Za ka yi duba kamar yadda musulunci ya tanada shekaru sannan hankalinta da ilimi, domin mata da yawa sun isa aure amma za ka ga ba su da ilimi ba cikakken nutsuwa tare da su. amma saboda ta isa aure sai a aurar da ita sako daga awwal rabiu alkadiri a gaskiya ni a ra'ayina yana da kyau a yi amfani da hankalinta domin akwai waɗanda ga shekarun amma ba cikakken hankali shi ko hankali har ilimi yana gaba da shi sako daga bashiru abubakar ƙaura Aure muhimmin abu ne wanda ake buƙatar dawwamamman zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, don haka ana buƙatar mace ta zama mai hankali da wayo da kuma ilimin addini da na zamani. In aka samu wannan ko tana da ƙarancin shekaru ba za a samu matsala sosai ba. Sako daga Umar M. Adam. A gaskiya hankali shine ginshikin ɗan Adam. don haka da shi ake lura a addinance ma shine balaga da hankali Allah ka ƙara mana fahimta amin summa amin saƙo daga Hassan Umar ga zauren matasa inda Ibrahim Abdulaziz ya jagoranci muhawara akan aurar da 'ya'ya da wuri. Ina tare da malamai da dama a da farko hannun haguna akwai Muhammad Muhammad sai kuma Kabiru Gwangwazo Isa Tukur malamai za mu taɓa auren wuri abu na kira early marriage wasu na gani wannan abun na da illa wasu kuma suna ganin kan cewa ba haka lamarin yake ba bari na soma da hannun dama na malam muhammad kabir me ka fahimta ne tukuna da auren wurin nan to wato kasan shi wannan al'amari na aure musamman ma yadda ake alakanta shi da auren wuri ko auren eh, wanda suke da kankancin shekaru eh, yana samun wato rashin fahimta musamman a ilmance idan ka duba musamman waɗanda suke addinin musulunci zaga addinin musulunci ya tanadar da wannan domin sunna ce ma kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri yarinya dan wasu sun dauka aure kawai shi shikenan saduwa da mace shine aure a tarbiyya ne kuma diyawancin al'amari irin wannan da ya shafi eh, wato eh, ɗaukan eh, yarinya karama a matsayin aure ya kamata a fahimta yaya silan take daban yake da auren dole fa ka san wasu har yanzu ba san mai bambancin auren dole da kuma auren wuri ba wani lokacin idan aurar da yarinya karama sai ce auren dole akai mata to sun manta cewa wannan ba wai shine ba amma auren da wuri yana da fa'ida domin me yarinya za ta tashi da tarbiyya ta irin wanda mijinta yake da kuma iyayenta suka yi mata to a eh, malam isa tukur kaji abin da ya faɗa kai a me zaka da ko me zaka ce kan mai da aka fahimci wannan to salamu alaikum masu sauraro ni a fahimta ta shine shi zancen early marriage ko kuma aure da wuri yadda muke kiran shi shine in ka lura mu na da eh, saboda irin tarbiyya da kuma al'ada yadda muka tashi muka samu kanmu lokacin din ai in ka lura aure akan yi shi masakanin saurayi da budurwa ba tare da sanin iya saurayin ko budurwan ba iyaye ne za su zo na zuwa duk wa'annan hanyoyi ne irin na shi abokin tadi na ana yake ke faɗa Eh, tarbiyya ce irin na mutanenmu to amma saboda irin shi gaba irin na zamanin da muka samu kanmu yanzu dole ne mutane suka yi masa gurguwar fahimta suke fasara amma a yanzu in ka lura gaskiya akwai wasu illolinta wanda idan ka duba shine irin halaye irin tarbiya irin na daɗin wanda yanzu muka rasa su saboda dalilai wasu daban-daban to in ka lura yanzu da son samu yarinya da a samu dai a nuna mata ilmin da na addini da na zamani na tsawon wani lokaci shi din saboda akan samu irin wannan tarbiyyar da ake bukata a cikin wannan wajen karatun duka biyu shine ne nake kallon shi wato na fi kan nufin ya kamata a ce a bayana ta kosa ko mai kake nufi eh kosawa manufa a nan shine ta dai samun ilimi wanda a takaice dai za ta fanci menene haƙƙi da yake kanta menene haƙƙi mijinta menene al'amarin rayuwa zama da mutane duk a wajen karatun akan iya fahimta fiye da ma yadda da ake yi sai kai a matsayin ka namiji ka aure ta ka ajiye ta sai ya ɗau shekaru kamun ku zo ku fahimci juna a matsayin mace da namiji to muhammad muje to muhammad mai za ka ce kaji da suka bayar wasu na ganin kamar kan ya kamata a ce tabbata ya mace ta kosa wato ta ilimin san me ka dade eh ni ina da ra'ayi makamancin ta isa tukur amma kuma a lokaci guda ba abin da ya faɗi wato ba abin da ya tafi a kai nake so in in tafi kai ba ni bangaren da zan ɗauka shine cewa duk da cewar addini ya halasta ai wa mace ko shi namijin kansa sai auren wuri misali to amma a lokaci guda idan kai la'akari da yanayin wato a nazarin kiwon lafiya aure idan kai wa mace musamman mace idan kai mata aure da wuri to lokacin da misali ta zo aihuwa to ana samun matsaloli a nan wasu har sukan salwantar da rayu da wato sukan rasa rayuwarsu a yayin haihuwa to a bisa wannan nazari sai na ga wato wasu suke ganin ya kamata a ce a bar macen ta kai zuwa wani lokaci wadda kafin ta kai wani lokaci an mata tanadin ilimi an mata tanadin yadda za ta yi mu'amala da mutane an dora ta akan waɗansu hanyoyi kamar yadda shi isa da yake magana hakanan shi ma ɓangaren namiji shi kuma ɓangaren namiji abinda nake gani shine lokacin da ya aure da wuri kafin nan watakila bai da sana'a bai da kaza bai da kaza bai da kaza sai ya zama ya dogara ne ka cokan akan wasu ko dai iyayensa ko yan uwa ko wani abu da ya kama da haka amma ba da time din da wato zuwa lokacin da ya dan kai wani munzali kafin nan ya san ciwon kansa zai iya dogaro da kansa a nazarin sana'a ko ilimi ko wani abu da ya kama da to lalle ko kamar yadda ka faɗi wato sau tare mutane sukan ɗauka idan ake magana a wurin wuri an fi mai da hankali kawai wajen ya mace hatta shi ɗan namiji ma akwai abun duba nan wannan kuma har yasa yau cikin kwanakin nan ko da ke wasu kafofin yaɗa labarai eh, sun so su ɓoye abun na batun auren mai mataba eh, sarkin Kano eh, malam Sanusi Muhammad Sanusi na biyu a nan Yola wanda abun ya jawo kawo cece kuce a kafin yada labarai musamman a ko kuma a dandalin sadarwa na zumunci social media da aka ta cece kuce kan auren da ya wasu a kakkai a yanin ta yi kankanta eh, muhammad eh, kabir wani batun da ake shine cewa ku kun dade kuna wannan harka don bambancewa hafi na finai kun kana cikin daraktoci da ku ga faɗakar da jama'a kan illan auren wuri wasu na ganin abinda zan tambaye shine na cewa shin duka bangare ne kamata a duba ko kuma menene me yasa ma kuke ta faɗakar da jama'a ne to ina so jama'a su yi inkari da wani abu zamani juyawa yake yi a zamanin da in kaga ya shekara goma sha uku zaka karama ce amma a yanzu fa ya shekara goma sha uku ta isa komai so da haka zamani ya zo da ya kamata a tafi da zamanin kamar misali ka ba da wani wani kyakkyawan misali wanda mai martaba sarkin kano san kano ya yi ai shekara goma sha takwas ce komai a komai a bature ma kan shi ya da sha takwas ya isa kai shi doka ya isa hukunta shi ya isa ai komai to amma ga bai hana wasu surutu akai ba wato matsalar shine wasu sukan duba wai shekarun mijin da ita wacce aka aura amma aure nawa akai kamar ni misali a shekara nawa na Wata na aura shekara ta nawa misali to amma a gashi an zauna lafiya kuma gashi dai auren ya tafi daidai to ina so jama'a su fahimta cewa yanzu yaran yanzu kamar yadda wani aboki na yake cewa indomie generation abin da suke ci yanzu yana kumbura su wallahi yaro dan shekara goma yarinya ai shekara goma wallahi zaka ga ta fi shekara goma sha takwas ta. to kaka ba za ka ce mata yarinya ba abu wani abun ban tsoro ma da na gani a wasu mujallu da na gani yara ne a kasar kudin nan wallahi kanana duk su ciki yara sun yi ciki kaga zancen ma wai zancen wai kanana shekaru bai mata su ba to saboda haka a rinka tsayawa ne a duba to ganin yadda tarbiyya ta taɓarɓare ta gurɓace ga ɗanci iri-iri anya a wannan zamani aurar da yara da wuri ba shine mahita ba kuwa matasa 'yan mata yanzu abubuwa ya kasance ga yadda ya kamata na bangaren shaye-shayen nan ya yi katutu a bangaren matasa 'yan mata me yasa kike ganin haka yanzu ya idan a zamanin da ba haka bane ba me ya janyo haka eto eh hadda sakacin mu kusan abin da zan ce kina sakacin mu kina nufin iyaye exactly mm-hmm. iyaye abin da ko yasa na ce sakacin mu saboda a matsayina na wannan wannan kungiya da muke yi na wannan women and children and teenagers organization da muke na zazzauna da mutane matasa kamar 'yan mata din da dama saboda ina guiding and counseling tare da su to a duk lokacin da na samu zama da su mafi yawanci zaka ji idan ka saurari matsalolin su matsala ne matsaloli ne wanda ya faru daga gida saboda example kin kamar kaman lokacin da muka taso mun taso iyaye mata kamar yanzu idan kika kasance ke kina yar farici a wurin mahaifiyarki akwai wani abu da ya kasance na hali kamar na kunya na tsakani masu especially mu da muke bangaren hausa fulani haka mm. so iyayen mu mata ko da yaushe akwai al'amura na hanyar mu kunyatanya haka da sauransu mm. wa mace ba za ta zauna ta samu lokaci da 'ya'yanta ba ta yi magana da su ta faɗa musu abin da ya dace ta yi kansilin din su ga abin da ya dace ki ga abin da bai dace ki ba haka da sauransu mafi yawanci wannan abin shi yake tura ya mace wanda take budurwa ta sami Um, daman yin wasu kawayen banza daga waje ko samarin banza wanda za su rika bata shawarwari ya za ta tafiyar da al'amuranta um, akwai wani karin magana a nan da tura suke cewa if you don't be a child friend somebody someone else will wato idan baka zama kamar abokantaka da ɗanka ba wani daban zai wani daban zai to ni a tunanina ina ganin iyaye mata ya kamata mu kasance mun zama kusa mun kusanci yan mata yara yan mata musan matsalar da ke damun su me yake tafiya a cikin rayuwarsu da dai sauransu mafi zai da yake matasan ba su son iyaye mata ya kasance su rika shiga cikin al'amuransu amma duk da haka dai haka nan zaki dan rika yi da dabara da wayo haka da sauransu da kwantar da kai eh, ke ce uwan amma kuma duk da haka idan kana so ka samu galaba kan abu sai kasance ka dan kwantar da kanka ka ba al'amura a hankali har ka samu galaba so duk yana ɗaya daga cikin part ɗin wannan yanayi na rayuwa da muke ciki to zaman da na yi da matasa wata zai kasance daga al'amura ne da al'amarin aure wata soyayya ke sa ta shaye-shayen wata kuma um, gare sunan abubuwa da dama mm. to idan kika bari har wai ya ta samu dama ta balle ta fito wajen baki san irin yadda za ta kasance ba mm. ya kasance mun tsaya tsayin daka muna masu kusantan iyayenmu da iyayenmu da addu'a mm. addu'a shine kuma kullum mabudin bawa a duk abin da ka samu gaba kana nufin ke na iyaye kamar su sa ido yau su sa ido akan harkokin yau da gobe mm. na 'ya'yansu mm. mm. so ta ina aka samu wannan matsalar kamar yadda na gaya miki daga baya daga dole mu yadda ko mun so ko mun ki iyaye mata dole mu yadda mu ɗauki laifinmu saboda abin da ya sa na faɗa haka a lokacin da kake kokarin ka faɗan ma matashiya cewa bar wannan yi wannan ga abin da ya kamata ki ne ga abin da bai kamata ki ba a lokacin su gani suke koda yaushe takura musu kake na san haka ne saboda ina da yan matan a gabana na mana kaina so saboda da kuma na yan uwa da kake babba da shawara da kuma fannin aiki na da nake yi na counseling mm. guardian and counseling so muna cikin wa'annan tarkon da yawa so dole wani lokaci za ka zauna da yaro ka zama da shi kaman abokinka dan an jima kaɗan kuma dole wani lokaci dole sai kai pretending mm. kai kamar wani zararre mm. dan minti kaɗan ka jawo dan joke dan minti kaɗan ka firgice mm. ka nuna eh lalle ga abin da kake so a yi so cikin wa'annan tunda baka da daman da zaka yi idan iyaye kaman akwai iyayenmu da basu je makaranta ba ko kuma wanda suka je makarantar ba sun iya shiga social network bane su ga abin da ke faruwa ka dan jawo dan ka jawo yarka ko danka ku zauna ku dan hira abin conversation kana dan bashi maganganu da sauransu ko yana kan wayan ne yana daddana a mm. hankali a hankali yau da gobe sai kaga ka jawo ra'ayin shi mm. ana wasa da dariya mm. duk rayuwar duniyar dabara ne amma kina nufin nan iyaye matan ya kamata dan yanzu kamar kin ce iyaye mata ne amma za a iya daura laifin gaba ki daya akan <laughs> ba zan iya cewa gaba daya a kansu ba amma akwai sakacin su akwai sakaci sakacin mu gaba daya zan ce tunda dukan mu dai iyayen ne so ni ina ganin rashin ba 'ya'yan nan lokaci yana mm. ɗaya daga cikin abin da yake sa ba kya ganin cewa rashin karfafa mata tun mm. farko kafin masu zama waye mm. ba taimaka musu domin samun ingantaccen ilimi da kuma tallafa musu ta hanyar da za su iya dogaro da kansu ba kya ganin cewa wannan yana haifar da matsalar da muke ciki yanzu da har za su haifa ba su san ta yadda ma za su tafiyar da yaran da suka haifa ba da wannan kuma aure da ake yi da wuri to amma abin da ya sa ban kawo wannan example din ba a yanzu ko kuma um, saboda wannan an riga an wuce wurin yanzu kai ya riga ya waye auren da ake yi na wuri yanzu mafi yawanci cikin kashi ɗari kashi tamanin an zubar da shi so yanzu muna fokasin akan cewa me yasa yaran suka lalace a yanzu mm. kuma wani irin hanya za a ba a gyara wannan barakan na lalacewan mm. yaran mm. kin gane abin da nake nufi so shi yasa ban kawo wannan maganan auren wurin ba auren kina nufin cewa auren wurin matsala ce amma yanzu eh. abin da muke fuskanta al'umma kenan ba wai auren wurin ba ne za ki iya cewa dogaro da kai ne to rashin iya saboda abin da ya sa ban zan yadda muke auren wuri ya sa ba mm. duk iyayenmu mahaifiya na ta yi aure tana da shekara goma sha biyu kuma ta riƙe mu ta rezin mu yadda ya kamata mm. mun girma ta hanya mai kyau ta hanya madaidaiciya mm. kin gane to amma me ake nufi ma da auren wurin ne shekaru ne ko ko hankalin ya mace menene auren wurin da shekarun da auren da shekarun da ma auren amma ni ba ni wai goyon bayan cewa ya danganta ga yadda yarinya aka taso da aka taso da ita ai yanzu din kin ga baraka barakan da ake samu mm. mafi yawanci yaran da suke cikin wannan harkan ba auren wurin aka musu ba mm. wani harka ne kawai da wani hanya na shedan mm. da ya barko mana wanda sai Allah da ya daidaita sai kuma mu iyaye mata wanda ya zama na dole aikin mu ne ya zama wajibi gare mu mu zauna mu yaki wannan abu kika hira da wannan matar a wajen babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York. Eh, Wadda ta mana wannan bayani ko? Hmm. su shi ba Zailani ba. Mm-hmm. Mm. Yawwa. Amma wannan wakar fa kamar zabarmanci. A zabarmanci ne sosai ya kamata su yi wannan wakar da Hausa. Mm. Wannan magana da muke na auren aurar da yara da wuri mm. shine suke nuna illolin aurar da yara da wuri. Mm, Yawwa. Gaskiya kamata Amira ta ta Hausa. To Allah sa 'yan group so sun ji. <laughs> Amin. To sai na. Yanzu ga Faisal Abdullahi Kano da tattaunawar shi da wasu matasa akan karawar ƙarshen mako tsakanin manyan ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafar Ingila har da ma Arsenal. Ya sunanka? Suna na Musa ne. wace ƙungiya kake goya baya Manchester United satin da ya wuce mun tattauna da kai akan wasan da Manchester suka yi da Arsenal a wannan sati kuma ka tabbatar min da cewa za ku zuba yan fida tim za su ci Arsenal eh an buga wasa wasa ya yi kyau amma wannan abun mamaki ne duniya da kanta tana mamaki su players arsenal suna mamaki coach ɗinsu yana mamaki akan sun ci manchester uku abu ne wanda ba da ya taba tunani akwai wanda ma ba sa kallon wasan Manchester da Arsenal amma an gaya musu haka suna mamaki aka yi ma Arsenal suka ci Manchester kwallo ha uku wannan abun mamaki ne kana ganin cewa Arsenal din ba su da karfin da za su ci ku kenan ina suka gan shi kawai wannan loki ne na bal dama tana da loki amma ni a jikina ko kaɗan ko yanzu za a sake na san za mu ci su loki a bar ha guda uku eh mana ai dan ka lura yadda aka fara bal din daga baya kuma ta canja coach ne dama akwai irin matsala da ake samu waka na wasu 'yan balɗin kuma bai gane ba da ya gane kuma daga baya gashi an nuna musu ruwa ba su an kwando ba ne. Amma dai sun ji zaga muku ya ya ka ce sun kun nuna musu ruwa ba su an kwando ba ne ba a bal ɗaiɗaiɗaiɗai har guda uku. Eh a in ka lura da yadda aka yi bal ɗin shiga wuri suka kuma an ce dama yawancin aka yi shiga wuri bai zama lallai ka dawo daga baya ka canja abun ba. To ku me hana ku shiga wuri? to ai shine na gaya ma akwai matsala haka ta coach wanda akwai players wanda ba sa kokari kuma ya fito da su a bal kaga dole akwai matsala yanzu ya zai a gyara ya eh ce yanda za a gyara ko a sallame shi ko kuma a mai magana akan players wanda ba sa kokari ya ringa aje mana su ya sunanka sunana malam perez a wace ƙungiyar kallon kafa kake goya ba ta chelsea To shi wasanni sun kai sun kawo kuma da alamu dai har yanzu sarsi gaskiya bantan ku bai kwari ba. Eh abin da yake kasancewa shine mu ba wata matsala bace da mu illa matsalar coach. Mourinho mu shine matsalar mu. To amma misali idan muka duba shekarar ta wuce Mourinho wannan yayi maka kokari ya ci wasanni har wajen guda goma sha bakwai ba a ci shi ba kuma ya daga Premier to yanzu kuma ya kuke zargin shi? Eh abin da ya sa muke zargin shi yayi kafin a fara firimiya kafin a rufe transfer duk wanda ya fara ganin firimiya League ya san ta bana ta canja saboda duk tun bayan da za a ce tin ba shi da wata matsala bai kamata a ce ya fara mana link ba ba tare da ya mana wannan maganin wannan matsalar ba shi yasa ake mana wannan abin da aka ga dama a table ake mana abin da aka dama a Premier League kuma dole ka san wanda ya san Premier League ya san wannan karanta canja yanzu ne na fahimci kana ganin Mourinho shine matsalar ku gaskiya Mourinho mu shine matsalar mu ga kwata-kwata na a duniya ai akwai wanda ya fi shi ya fi abin da ya rekod a Chelsea. Ya za ka bayyana bakin cikin wannan uh, losin ɗin da kuke zance ya zama da cewa duk wasa na gida da na waje duk sai kun faɗi. Ba ma ni kaɗai ba duk wani ɗan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ya san wannan losin din da muke yi ba wanda zai ɗora laifi akan kowa in ba akan Mourinho ba. Saboda kwanaki can da aka ce mu ya ɗora laifi akan likita to yanzu kuma ya kori likita har likita ta yi rizanin yanzu kuma laifin waye. To yawace hanya kake ganin za a ba gyara? hanyar da na ga ake za a bi a gyara ita ce hanyar da za a sallami warinmu a kawo kwat ɗin da zai mana gyara mai kyau wanda har za mu kai ga gaci. Jamila tun daga ki a Arsenal kuma kin ji malamin harko da Faisal ya hira da ya magana da shi Musa. ya ce? ruwa ba sa an kwando ba ne kuma wa aka yi wa ci uku da ɗaya ne. Manchester United ɗin fa aka ci uku. <laughs> Me za ki gaya malam Musa? Ni ban gane ba ban san wani wasa yake kalla ba da har zai ce ruwa ba sa a kwando. Cewa yanzu haka da za a sake da su za su ɗirka muku. Ci hiye da uku. da za a sake ai to wannan ne karin farko <laughs> dama tun yaushe wa yake cin wani mun ba su dama ne a kwanakin baya da suka wuce amma yanzu ban san ma me yake nufi ba kamar ma bai ga wasan ba fa ce ya ce duk duniya ga baki ɗaya suna maganar wasan amma shi yana zaune yana cewa a sake waye zai sake ai da sai da sai dai allinka malam Musa mako mai zuwa sai ka shirya amsar da zaka ba Jamila idan kana saurari <laughs> yanzu ga Halima Abdullahi da hilin da hadahi yau ko tuwon me zamu ci Yau dai tuwon ɓila za mu ci. Kuma wannan tuwo na ɓila uwar gida shi ma dai tuwo ne amma shi kuma da gasarar koko ake yin sa. Na san dai uwar gida ta san yadda gasarar koko take gero ne za ki jiƙa idan kika jiƙa sai ki saka mishi kayan ƙanshi a ciki geron kawai haka za a jiƙa shi ba wai sai an surfa ba za ki zuba kayan kamshi a ciki su citta da masoro da kanumfari ki bayar a markaɗa miki idan kika markaɗa za ki zo ki tace shi idan kika tace sai ki bar shi ya kwanta tamkar dai yadda ake yin koko idan wannan gasarar taki ta kwanta a nan gefe guda kuma sai ki ɗora ruwa a kan wuta yadda za a yi wannan tuwon ɓula kenan idan kika ɗora ruwanki a kan wuta sai ki bashi ya tafasa idan ya tafasa sai ki dama wannan gasara taki idan kika dama ta tamkar dai yadda za ki damu idan kika dama wannan gasara idan wannan ruwan ya tafasa sai ki samu muciyarki ko kuma wani ludayi mai kyau sai ki dinga zubawa a cikin wannan ruwan kina juyawa kina juyawa kina juyawa har ki bashi yayi kauri idan kika bashi yayi kauri daidai yadda yake so amma dai ki dai dan bashi dai ya ɗanyi kaurin sosai sai ki rufe idan kika rufe sai ki bar shi yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa idan ya dahu ma kina budewa zaki ga ya ƙara yin kauri wanda kaurin sa zaki ga ya fita ganyen yanda zaki yi tuwon masara kauri to sai ki ƙara tukawa idan kika ƙara tukawa ya tuku nan a gefe guda kuma ga wani mazubi naki mai kyau wanda haka wata 'yan roba mai zurfi ko wani ɗan kwano babba sai ki samu ludayi Wannan ludayin naki da shi zaki dinga ebo wannan tuwon bula naki kina sakawa a ruwa. Kina ebowa kina sakawa a ruwan nan. zaki ganshi gan shi dunkule-dunkule har ki gama kwashewa. Idan kika gama kwashewa a cikin wannan ruwan sai ki rufe. Idan ɗan anjima kaɗan zaki gan shi ya ɗan ƙara haɗa jikinsa. To uwar gida shi wannan tuwon bula ana iya cin shi da manja da yaji wato soyayyen manja ko kuma za ki iya cin shi da miya kuma shi wannan tuwon bula gida idan kin yi shi ma ba wai a lokaci ɗaya za a iya cinye shi ba za ki iya ajiye abinki sai dai ki ɗan dinga sauya masa ruwa kamar yadda ake sauyawa gasar koko ruwa idan kika tashi ci sai dai ki dinga ɗumamawa idan kina bukata idan kuma ba kya bukata yana sauyawa abinki ruwa zai ma iya ɗaukar tsawon wasu kwanaki da baya lalacewa da wuri da fatan za a gwada kuma za a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe daga muryar amurka <laughs> <laughs> Jamila kin san tuwon bula. <laughs> A'a, yanzu da kike mun bayanin shi abin santsi kuma gashi na cewa a ci da miyar kubewa. A'a, ke dai ina ga dai wannan Musa ya magana Arsenal duk da ku kuka ci uku da ɗaya ke baki saurari yadda Halima Abdullahi ma ta bayani. Ba su sa ba fa. Ba su ma sa ba. Mm, A'a, anya ba ba ɗaya ba. Wace irin ɗaya? Ko ɗaya ba ta shiga ba da an kyale ma lokaci da an tashi ci biyar. Ko? Mm. Baki san tuwon bula ba. Yanzu dai idan Halima Abdullahi na ji ko Lami Sumayya, duk da Allah ya kai kai ki Kano gaskiya a miki tuwon bula yana da daɗi yana da daɗi sosai da akwai wani labari da zan baki amma ba lokaci ma <laughs> saurare ya lokacin shirin kenan sai gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Mr Daniel Brown wanda ya hada mana sauti kuma ya bada umarni da Mr Atwan wanda ke koyan aikin hada sauti da injiniyan mu na yau Mr Keith Holmes ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe haka da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin yau da gobe akan ilimi. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa dukkan su ba ta share ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.